Allah madaukakin sarki yace ce awa kullama ahadu ahadan yashe e, su yahudu banu isra'il zuciyarsu na musu daɗi a duk lokacin da suka ƙulla wani alƙawali na baza hu fariƙun minhum sai a samu wani ɓangare daga cikinsu sun watsar da alƙawalin wanda ɓangaren da ke watsar da alƙawalin fa su ne mafi yawa duka alkawalin da suka yi ma Allah ko kuma suka yi ma manzon Allah babu wanda suka cika sannan idan ka duba sai ka ga 99.8 zuwa 99.9% nasu sun watsar da alkawalin waɗanda suke iya cika alkawalin ba su wuce 0.1 to 0.2% nasu ba don shi ne yahudawan da suka karɓi musulunci yahudawa ne 'yan kalilan ko a wannan duniyar tamu ta yau idan aka ce maka an baka aikin ka je ka nemi ba yahude biyar musulmi to wallahi ba ƙaramin aiki aka baka ba domin suna da wahalar samu sai ka shekara biyar baka same su ba ka je kai ta cigiya mutane ne waɗanda suke da baƙar ɗabi'a suna da baƙar manufa dukkanin wani sharri da fir'auna ke yi a ƙasar egypt so riga sun karance kuma shine suke yi a yau gumakan fir'auna su ne suke amfani da su a yau idan ka shiga akwai gumaka hotuna daban-daban da za ni ɗauka hotuna na gumaka biyu in baka ka duba da za ka tabbatar da gumakan akwai su gidan tarihi na egypt cewa fir'auna na egypt suke amfani da waɗannan gumakan amma sai ka gane su a cana an yi hotonsu bakin wata plaza ka je plaza us kaga an yi hotonsu ka je plaza germany kaga an yi hotonsu ka je brazil ka isko shi ka zo south africa ka isko ka je ya aka yi abin da yake na fir'auna ne amma ya game duniya kamar haka dole akwai alaka tsakanin fir'auna da su dole akwai wannan alakar wadda wannan alakar tana kunshe ne a cikin manubohi na ƙungiyarsu ta yahudu wadda suke kira ƙungiya ta freemasonic wadda ta kunshi mutane daban-daban waɗanda suka shirya ma lalaci a cikin duniya akwai wani bawan Allah wanda babu shakka an tabbatar da cewa ɗan wannan ƙungiyar ne ya fito tsakiyar hanya jinjiri matashi fa ta haife shi ya karbi yaron nan ga hannun shi ya kafa baki yana hizgan naman yaron nan har yaron nan ya mutu yana ci kuma yana nan yana yawo ba a kama shi ba saboda yana daga cikinsu bugu da ƙari akwai malamin da ya je hotel ce abinci aka sami shi nama tsinki ɗaya sai ya zo jan biyan kuɗi aka tafka kuɗi ya tsaya yana musu sai aka kira shi ai naman mutum ne ko da aka duba ga kwanna cike da hanji da tumbi na ɗan adam ga kan mutum can an sassare ƙafafuwa an gyaggyara duka ƙungiyar ce dai baka sai iyakacin mutumin da ke cikinta ba ba mamaki makwabcinka cikinta yake in kisan ka suke so su yi suna da hanyar kisan ka da dama domin sun bazu ko ina a cikin duniya suna da members waɗanda suke kira goyims waɗanda su ana iza su su yi aiki duk da yake ba su san ainihin manufar wannan ƙungiyar ba ba su san manufar wannan ƙungiyar ba amma kuma ana sa su wasu aikace-aikace suna zartarwa bugu da ƙari akwai waɗanda aka tono a cikin gida gida ne na ƙasa aka buɗa aka tono. waɗanda aka fitar abinda suke ba da labari wallahi a kullun ɗibarsu ake yi gabansu ake yankansu idan aka yanke mutum kaɗan ji haka kaɗan runtsa donka kana jin ciwo haka sai a ce kai ma zo sai a gama da kai don haka dukkanin wanda ke gurin ya lissafa kan shi marigayi to sai ga shi Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da su to menene ke ga naman mutum da ake cewa sai an ci naman mutum kunga babu shakka wannan duka manufofi ne na ire-iren waɗannan ƙungiyoyin bugu da ƙari ga ƙungiyoyin na shaye-shayen jini kullum kana je ana ta labari yau a wancan gidan jarida an faɗi ƙasa kaza an kama masu kaza ƙasa kaza duka su ne akwai ƙasar da aka samu cannibals masu cin naman mutane sun bayyana da yaro ya fita gida ba a koma ganin shi shikenan ya bata in an je ga hukuma iyaka a cika takardu ka ida kashe kudin da ka tanada ko an albashin ka ka ida kashe shi ga hannun 'yan sanda shikenan magana ta kare kuma ba za ka ga ɗanka ba so haka ƙungiyoyin suke duka ƙungiyoyi ne na yahudu suna da symbol symbols suna da sayin sayin tun daga tatu na jikinsu har zuwa ga wasu alamomi da suke yi da gabansu wani motsi da suke yi da hannu duka suna ridin nashi domin akwai language na hannu wanda ake amfani da shi suna iya da saƙo wa junansu sa'annan su ne sarakunan tsiraici ka je ka binciki intanet ka ga abin mamaki website nawa ne za ka shiga inda za ka ga ana zina tsakiyar rana babu tsoron allah namiji ya ci da tufafin shi mace ta tube tsirara sun zo suna zina ana ɗaukar su wani irin karnukanci ne wannan wace irin hikima ce ɗan adam ya cimma wani irin ci gaba ne ɗan adam ya cimma da ya koma kamar haka kuma irin wannan macen wadda ta tuɓe tsirara gobe sai ka ji an ce ita ce senator ta yankinsu ko ita ce reps ko ita ce menene tana cikin waɗanda suka yi abin a zo a gani daidai lokacin da in ka shiga gidan yari gyamma ne za ka yi ta gani malaman suna gangararru su ne ake ta kamawa tsakanin wanda adda sahihul bukhari ga kanshi bayan ya haddace alkur'ani da tafsiri da ire-irin waɗannan za ka yi ta ganinsu wani malamin bai ji ba bai gani ba za a zo kawai a ce yana da hannu wajen wani ta'addanci da aka yi guri ka za a kama shi a tafi da shi da yawansu su an tafi da su shi kenan ko ba a koma jin labarinsu inda wannan mai yawo tsirara wadda za ta tube suturar jikinta tsakiyar jama'a a ɗauka ga cds a rarraba ko'ina shi nan ga intanet inda irin wannan kuma sai ƙara matsayi take yi ga 'yan ƙwallo nan in kun ka kalla za ku ga kullun daraja suke ƙarawa wai image right a ɗai ɗauki hoton mutum ana tallatawa ana amfani da shi sai fa an sayi za ka ji an ce image right na cristiano ronaldo ya kai 20 million dollars 20 million US dollars ku duba kusan fa naira biliyan ɗaya kenan ga shekara naira biliyan ɗaya ga shekara ku kalli wannan bugu da ƙari za ka ga kulob ya ce ya ɗebi maƙudan kuɗi ya sai player ɗan ƙwallo an saye shi da kuɗaɗe waɗanda suke maɗuɗan kuɗi akwai wanda aka sayi 131 million US dollars that is 80 million pounds wanda in sashi in naira to kana magana kudi kusan naira biliyan 20 ko abin da yake kusa ga haka shi kake ya sheka kawai ya shura kwallo ta naira biliyan 20 ga professors a jami'a professors a jami'a suna aikace-aikace daban-daban suna bincike-bincike suna gano ma mutane abubuwa masu amfani kimiyya tana ta ƙara bunƙasa babu wanda aka ba naira miliyan ɗaya ga wata amma ɗan ƙwallo ne ya kai naira biliyan ashirin ku kalli wannan bugu da ƙari ku kalla ku ga mawaƙa waka ce aka yi album ɗin waka ɗaya ne aka fitar 'yan kasusuwan da aka sayar waɗanda majority ma mutane gurza su suka yi illegally suna amfani da su wasu suna sayarwa wai su ne aka tara kuɗin ka ga mawaƙi ya gina gidan da naira miliyan 500 ba su gina shi ka gan shi da mota ta naira miliyan 80 miliyan 100 miliyan 200 duka da kasusuwa na cd nan ya samu waɗannan kuɗin ya kai ga haka wanda babu shakka wannan duka conspiracy ne kurum haɗin gwiwa ne haɗin baki ne haɗin kai ne na ƙungiyar freemasonic babu wani lalaci da ɗan adam zai shiga face cikin wannan lalaci akwai samun kuɗi masu yawa amma babu wani aiki na gari da zaka shiga face ka zama bawa kurum yanzu mawaƙi ne fa da zai buɗe baki ɗaya ya waka likita hudu ke gare shi waɗanda suke duba shi shi har ya kai ya mallake likita sai ka dibi likita ya yi primary school ya yi secondary ya zo ya yi jami'a ka dibi irin anatomy physiology biochemistry su pathology pharmacology karatun da ya ka dubi abin da ya karanta wai yanzu wani mawaki ne ɗan shekara 20 ko wata dakariyar mawaƙiya ya shekara goma sha tara ita ce wai ta aje wannan likitan nata ne ita ke biya ne yanzu ta fi ƙarfi ne ta fi shi har ta kai ta aje iri ne guda hudu masu duba lafiyarta wanda babu shakka wannan duka shari ne kurum irin na yahudu bugu da ƙari ku dube da suka yi mind control da mutane ya kasance kowa irin tunaninsu yake yi kowa irin tunaninsu yake babu wanda ke tunani tunani irin wanda a cikin alkur'ani tunani irin na su as-siddiqul akbar tunani irin na su al-faruq tunani irin na su ali bin abi talib yanzu wannan tunanin an aje shi a gefe kusan duniyar ta koma ma illa ilaha illa nera ko kowa kuɗi ne yake tunani dare da rana mai kuɗi shi ke da daraja talaka bai da daraja wanda a lokacin annabi wane ne mai kuɗi ma wallahi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fika kusanci da annabi ya fika ilimin addinin musulunci shine mafifici a kanka da za ka mallaki kuɗi waɗanda suke tokarewa zuwa ga sama'u idan baka bi Allah ba a idanun su a siddiƙul akabar wallahi ba kowa kake ba ba su da wani abu wanda suke dubi face addinin Allah wanda ya taka mu addinin Allah su taka mishi wanda kuma ya shigo addinin Allah ya zama ɗan uwansu ko da ko ba su gama ba su da wani zumunci tsakaninsu da shi ko da ko a ce launin fata ya bambanta mus'ab bin umair da ɗan uwan shi a lokacin wani yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta sai ga ɗan uwan nashi ya zo sai ga ɗan uwan nashi kaman ne domin shi ya musulunta amma ɗan uwan bai musulunta ba sai ga an kame shi yana cikin fursunonin yaƙi da ya ga ya ce aiwa na ɗan uwana ne ku sake shi yana zuwa ya duba ya ce kun kama wannan ya ce ku ƙara kama shi uwa ta mai dukiya ce sai ta biya kuɗi masu yawa sa'annan ta fanshe shi don haka ku ƙara riƙe shi ya ce habawa ne ba ɗan uwana kake ba ba uwa ɗaya uba ɗaya muke ba ya ce wala ni ba ɗan uwanka nake ba wannan da ya kama ka shi ya ɗan uwana ni a yanzu hmm. abdullahi ɗan ɗan ɗan ubayi ya samu labarin mahaifin shi abdullahi ibn ubai ya ce ma'annabi sallallahu alaihi wasallam na ibn abi kafsha yana aibantawa ga annabi yana cewa wai ɗanɗan abu kafsha yana nufi annabi ya taya muna da ƙura annabi ya wuce suna zamne cikin majalisa sai ya dibi annabi sun ka dafe kai suna dariya sai ce gabar alaina ibnu abi kafsha to annabi bai ji daɗi ba dan dan dan ubayyu na jin labari sai fitar da takobi yace ya rasulallahi ina so ka bani dama in zo maka da kan shi yanzu yanzu nan kan mahaifin shi fa saboda irin riƙon da suke da shi ga addinin Allah to amma a yau babu mai girma sai mai kuɗi mai dukiya shine mai girma sa'annan kana iya aikata komai don samun dukiya mai aikata addini kuma sauna ne talaka ne talauci mai yawa ba ƙauye ne ko wannan yana cikin tunanin da suka sayya muna suka ɗebe muna suka tsakaninmu da Allah la haula wala quwwata illa billah to babu shakka waɗannan yahudun su ne mafi sharrin mutane in ma mu riƙe su in mu sake su ba su taɓa yin alƙawali suka cika shi ba sun ɗaukan ma annabi alƙawali ba su cika ba sun ɗaukan ma Allah ba su cika ba sun ɗaukan ma annabi Musa alƙawali ba su cika ba annabi Harun sun ɗaukan mai babu wani annabi da ya zo face sai sun ɗauki alƙawali sannan su karya don haka mutane ne waɗanda suke da certificate iri daban-daban professors ne na yanke alkawali sa'an nan da rudi su gwada maka kamar ga duniyar kamar suna son ka su maka shigo-shigo ba zurfi sai ka shigo tarko ne suka sa maka sai su halakar da kai Ga shi ba imani ke gare su ba zubar jinin ɗan adam gare su bai wuce zubar jinin kaji ba kaza wannan a zubar da ta ba mamaki suna iya su yi fada don mi aka yanke ta ba su yi fada don mi aka yanke ɗan adam ba la haula wala quwwata illa billah to Allah madaukakin sarki ce awa kullama ahadu ahadan e su yahudu suna jin daɗi zuciyarsu tana gamsuwa da haka cewa a duk lokacin da suka ƙulla wani alkawali na baza fariƙun minhum sai su ya watsar da wannan alkawalin wannan abu ne mai daɗi gare su sai Allah maɗaukin sarki ce bal aksaruhum la yu'minun a aha babu shakka yawa yawansu mafi yawansu la yu'minuna ba su yin imani Allah ya rigaya ya tabbatar da cewa aksaruhum la yu'minun labari ne Allah ke basuwa Allah ko masanin gaibi ne ya sa abin da ya faru jiya ya san wanda ke faruwa yau ya san wanda zai faru gobe to shine ke cewa bal aksaruhum la yu'minun don shi na har abada Yahudo majority nasu ba su yi imani majority nasu kalmar azaba ta riga ta tabbata gare su Allah ya riga ya yi alkawalin ba za su yi imani ba kuma a yinin kiyama zai ƙuna su idan aka je yinin kiyama kuma za su samu azaba biyu babu wani mutum face yana da gida a wuta yana da kuma gida a aljanna idan kai aikin shiga aljanna gidanka na wuta sai a je ba yahudi a ƙara mishi ya zamanto bancin nashi kafircin sa'an nan ga kuma ƙari naka an ƙara mishi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tare da cewa yahudawan ma ba yawa ke gare su ba ko dukkan iddi'a'in da suke yi na sun yi yawa da sauransu idan ka tattaro su za ka gaba su ce su miliyan goma ba da haka yahudawan duniya ba su yi yawan mutanen kano ba amma su ne suka addabi duniya su ne suka ya mutsar da duniya suka mai da duniya cikin tashin hankali wasu gurare mutum ya wuce ga kabari ya dahe kai yana kuka yana faɗin wallahi ya fi su a ce shi ne ke cikin kabarin nan ku duba ku ga abin da ya faru a nan cikin najeriya wasu mutane an kai hari gurinsu sai suka kubce suka ruga suka shiga cikin daji can sai suka ji ana halbe-halbe ana tahowa da halbe-halbe haka sai suka samu wani lambu suka shige suka ɓoye halbe-halben na ta matsuwa yana matsuwa halbe-halben ya kusa ya kawo gare su sai jariri ya kama kuka wanda yake ɗauke ga wata mace idan suka bar jaririn nan ya ci gaba da kuka za a zo a kashe su a kashe su a kashe jaririn to ya za su yi ga uwan yaron kuma ga uban yaron nan take suka yi ittifaki suka yi ijima'i da uwar da uban da sauran dangin cewa wannan yaron a kashe shi domin a tsira aka riƙa wuyan shi suka mirda wuyan shi ya kare jariri dan ƙarami uba ya riƙa wuyan ɗane ya kare shi jinjiri ya mutu daga baya ka ɗauke shi aka yi da shi asibitin yola na aka kwantar da shi ita uwar ta haukace ma ko kaka saboda ba a ga damuwa gare ta ba to amma rashin ganin damuwar alama hauka ce ko don haka ku dubi wannan allah maɗaukin sarki ya tsare mu insha allahu ta'ala a yau nan za mu dakata da karatu ana gwada mini lokaci tun ɗazu sa'an nan da yadda Allah gobe za mu rufe karatunmu na wannan shekarar sai kuma baɗi idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu akwai tambayoyi da yawa da mutane suka yi waɗanda muka jinkirta su sai zuwa gobe sai mu samar da dama gobe da yarda Allah mu karɓa dukkanin tambayoyin da aka yi akwai tambayoyi masu ma'ana a ciki akwai waɗanda ba su da ma'ana waɗanda ba su da ma'ana mun cire su saboda ba kowace tambaya ya cancanta a karanta ta ba wata tambaya za ta ɓata lokacin mutane ne kuro tambayoyin ma masu ma'anar muka duba ma mahaga akwai ƙanƙanin lokaci da muke da shi to sai muka ƙara tacewa muka fitar da waɗanda suka fi ma'ana waɗanda in sha Allahu ta'ala gobe za a karɓa waɗannan tambayoyin Sa'an nan za mu yi bankwana da juna har zuwa wata shekara in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ya sa kuma muna da rabon ci gaba da tafsiri a nan ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya karɓi ibadodinmu ga baki ɗaya ya gafarta mana kurakuranmu daga cikin daruruwar lailatul qadari yanzu mun wuce daren 25 ko to gobe 26 ga wata shine daren 27 to da an yi magariba an shiga daren 27 to yana cikin daruruwa waɗanda malamai zai yawa suke hange a matsayin daren lailatul qadari jumhur na malamai da zan iya cewa kila ma za su kai 80% na malamai sun fi jayar da daren 27 an fahimci wannan to kun ga ashe dare ne babba mutum idan ya dace da daren lailatul qadari babu shakka ya yi dace mai girma domin a cikin daren ne Allah ke budget ka dace Allah maɗaukakin sarki yana budget an same ka kana ibada mala'iku duka sun sassafo sun cika duniya sun kai ma Allah cewa wane yana nan yana tabauta maka yana neman arziki sai ka ga ko kamin baɗi ƙila ka zama muna gote na sakwatako in kuma ilimi kake biɗa, kuma alhamdulillahi za ka samu babu abin da kake nema ga Allah wanda ba za ka iya samun shi ba in dai ba addu'a ce ta shari ba domin Allah bai yi alƙawalin karɓa addu'a shari ba ko ka zo ka yi addu'a ya Allah ka kashe wani ko ya Allah ka sa wani ya samu wani shari a Allah bai karɓa irin wannan tambayar idan ka yi ta wannan amsa ba ta da mashiga zuwa ga ubangiji mala'iku ma suna nan suna faɗin Allah shi sa abin ya koma gare ka abin da kake faɗi ya koma kan mai faɗin don haka mu yi junanmu addu'o'i idan muka cimma wannan daren mu yi junanmu addu'o'i haka ma mu yi ma ƙasarmu addu'o'i irin yanayin da muka samu kanmu a ciki da yan uwanmu musulmi waɗanda suka fi mu shiga tsanani a cikin wannan ƙasar da sauran ma wurare a duniya ga baki ɗaya mu yi ma junanmu addu'o'i babu shakka wani ya maka addu'a alhalin baka bagiren